Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Gobe Litinin idan Allah kai mu ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da takwaran aikinsa na Amurka Donald Trump a fadar White House da ke nan birnin Washington DC. Shugaban na Amurka ne ya gaici shugaban na Najeriya domin su tattauna kan batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci, bunƙasa tattalin arziki da kuma haɓaka Najeriya a matsayinta ta shugaba a Afirka ta Yamma. Kamar yadda sanarwar da kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta fitar. hakanan wasu rahotanni a kafofin yada labaran najeriya sun rawaito cewa kamfanonin amurka da ke kasuwanci a najeriya sun buƙaci a saka batun samar da kayayyakin more rayuwa da samar da bayanan sirri domin yaƙi da ta'addanci a ajandar ganawar da shugabannin biyu za su yi ku kasance da wannan tasha domin samun ƙarin bayani dangane da wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari mabuta bindiga ɗauke da tutocin amurka kuma da bayanan adawa da dokoki da za su takaita mallaka da amfani da bindiga sun yi maci jiya asabar harabar majalisar dokokin jihar minnesota gangamin da aka lakaba sunan maci domin kare izinin mallakar makamai a tsarin mulkin amurka da ake kira second amendment da turanci rundunar 'yan sanda ta jihar minnesota ta yi kiyasin akalla mutane dubu biyu ne suka fito ƙungiyoyin kare muradin mallakar bindiga daban-daban ciki har da nra da kuma jam'iyyar republican ne suka fito domin wannan maci waɗanda suka halarci macin sun ce sun fito ne saboda su aike da saƙo a kwanaki kacal da suka rage na zaman majalisar dokokin jihar cewa ba su goyon bayan duk wata doka da za ta ƙayyade ko ta ƙaita mallaka da walwalar masu bindiga. Wata mai suna Lisa Brown ta ce ta halarci gangamin ne domin ta yi amannar cewa ƙarin dokoki kan mallakar bindiga ba za su hana masu harin kan mai uwa da wabi da ke haddasa ɗimbin hasarar rayuka ba. an yi gangamin ba da juma'a ba ne bayan da bayan da majalisar dokokin jihar ta minnesota wacce jam'iyyar republican ke da rinjaye a ciki ta dakushe kudurori biyu da suka nemi kafa dokoki kan mallaka da 'yancin amfani da bindiga A Rasha masana'antar sarrafa makamashi ta karfin nukiliya da zai wato da za ta shawagi a doron ruwa ta fara tattaki ta farko domin a loda wa injunanta mai masana'antar mai suna academic lomonosov a cikin harshen rasha jiya sabar aka fito da ita daga kamfanin da ya harhaɗa da ke harhaɗa jiragen ruwa wadda ya kera ta za a bi da masana'antar ta cikin tekun baltic zuwa can kusurwar norway kan hanyar zuwa wuri da ake kira murmansak a arewa maso yammacin rasha inda can ne za a loda na'urorin masana'antar mai ana sa ran masana'antar samar da makamashin za ta fara aiki a baɗi kusa da gaɓar ruwa na wuri da ake kira chukotka da ke can nesa a gabashin rasha inda za ta samar da makamashi ga wani gari da ke kan gaɓar ruwa hakanan kuma ana sa ran wannan masana'antar za ta samar da makamashi ga injunan haƙar mai a yankin ruwa da ake kira arctic masu rajin kare muhalli sun soki aikin gina wannan masana'antar har kungiyar fafutuka ta greenpeace ta kakaba masana'antar makamashin nukiliyar akan ruwa sunan chernobyl kan ruwa hannunka bai sanda ga hadarin nukiliya mafi muni a jamhuriyar soviet a garin chernobyl lauyoyi kan harkokin shige da fice a nan amurka suna gaya wa ayarin masu neman mafaka waɗanda suka fito daga ƙasashe da suke tsakiyar nahiyar amurka cewa su da ke tattaki cikin ƙasar Mexico zuwa kan iyakar Amurka a birnin San Diego suna fuskantar kasadar a raba su da 'ya'yansu kuma a tsare su na watanni. Lauyoyin suka ce suna haka ne domin mutanen su fahimci abin da suke fuskanta. 'yan kasashen da ke tsakiyar amurka waɗanda suke tafiya da iyalansu za su yi kalubale ga muzurai daga gwamnatin trump lokacin da suka fara gabatar da kansu ga jami'an shige da fice na amurka suna neman mafaka a kan iyakar mexico da amurkan a wuri da ake kira san isidro ɗaya daga cikin wurare da aka fi zirga-zirgar shiga amurka Shugaba Donald Trump da ministocinsa sun sa ido kan ayarin suna kiransu a zaman barazana ga Amurka. Tun ranar 25 ga watan Maris lokacin da mutanen suka fara tattaki daga birnin Tapachuka a Mexico kusa da kan iyakar kasar da Guatemala. Jami'an na Amurka sun yi alkawarin ɗaukar matakai ko kuma mataki mai gauni cikin gaggawa. Ƙasar Italiya ko kuma eh, hukumomi a ƙasar Italiya a birnin Venice sun kafa shingaye daf da hawa kan gadoji biyu da nufin dakatar da 'yan yawon bude ido idan aka fuskanci cunkoso birnin mai wato birnin birnin mai labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla yanzu kuma lokaci ya yi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. yau shirin ya cibis ne da wani naɗi da ake tuhumar shugaban karamar hukumar ushishi da ke cikin jihar Niger yayi. Abin da ya faru ko shi ne ta Allah ta kasance kan wani kansila a karamar hukumar ta ushishi. Maimakon a bayyana rasuwar wannan dan taliki ga hukumar zaɓe domin shirya zaɓen mai gurbin marigayen, amma har tsawon watanni hudu ba a sanar da waɗanda ya kamata a sanar da su ba domin gudanar da zaɓen mai gurbi. Maimakon haka sai kawai shugaban karamar hukumar ta ushishi ya kawo ƙanin marigayen ya rantsar da shi a matsayin sabon kansila. To jin wannan labari ne ya sa shirin zaɓe ko naɗi ya bi diddigin labarin kuma wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari ya zanta da kusan dukkan mai ruwa da tsaki akan wannan batu banda shugaban hukumar zaɓe da ya ce labarin ya zo musu a makare don haka har sa'ilin da Mustapha ya gama gudanar da bincikensa bai samu ji daga hukumar zaɓen jihar ba amma bari mu fara da shugaban jam'iyyar PRP a jihar wato Malam Musa Muhammad Zungeru jin shin ko suna sane da wannan naɗin kuma ga abin da ya shaidawa mustapha nasir ba tsarin eh, sunan wanda ya rasu sunan shi ya faɗa ya faɗa eh, wanda kuma aka ba shi ne usman sai shi ya suka da shi wanda ya rasu din eh dan uwansa ne ba ma yadda aka rantsar da shi dan uwan nasu ya eh, an rantsar da shi kafin da ya wuce da ma su kayan su rantsar da shi ba su gyara mutane ba ko wani ko kuma ba wani taro da aka yi kawai dai aka yi kawai aka rantsar da shi eh haka suka rantsar da shi da yake sun zo za su rantsar da shi wancan tafin sai sauran jam'iyyu suka haɗa kai suka ce ba su yadda ba ai su ma suna da haƙƙi eh. haka a sanar da su su ma in akwai nasu a ciki tabbatar da cewa ya su ma sun fita filin daga Yawanci suka ci a su ba ruwan su kawai ana nan kawai sai aka ce ciyawa na kansu ya rantsar da shi wanda aka rantsar da shi dama dan ACC ne ko in bayan ec ne yanzu yana na matsayinsa na kawai kansila ya ci ba abu ba to ya ce ya ci ba amma ya koya za a ce to haka suke tunanin mana tun da ba su shaida mu ko mu ba mu ma dai ma alfarma ga wasu yan jam'iyya ba ba wannan su yi bugun gaba a kan su ne horin suke wannan to yanzu ko sauran eh, jam'iyyu da me me matsayin ku an ce za a yi mitin da ku an yi mitin da koko ba su yi mitin da mu ba ba su kira mu ba ba su ce muku komai ba masu ce mana kuma ba kuma har yanzu da ma zu ta hume matsalinsu eh mu yanzu wajen mu mu muna jiya ba mu amince da wannan nadin da suka yi ba mu ma muna son sauran jam'iyyu a babu hakkin mu mu ma mu fitar da yan takarar da jama'a ke so wanda in ko su Allah ya ba shi ke kenan ko mu Allah ya ba sauran jam'iyyu wanda Allah ya ba shi ke kenan amma bai kamata su yi karin tsaye akan suna horar da su abin shi ma shugaban abga a jihar ta naija alhaji musa liman ga yadda tattaunawarsu ta kasance da mustapha nasir batsari abun mamaki sai muka je wai an cinci wani akan hanya kansul ciyaman ya rantsar da shi a matsayin kansila shi wani aka rantsar eh, wani dan apc ne ni ban ma rike sunan shi ba amma ce na dangantaka da shi wanda ya rasu to amma um, ranka daɗe ko da dangantaka da shi doka ta ba shi dama ko da yake mu ba abun mamaki ne a wurin mu ba me matsayin ku akan wannan matsala a matsalar mu shine ba mu yadda ba ya kamata a bi doka kuma irin wannan mai girma gwamna ya sa ido akan irin wannan abubuwa su daina faruwa domin wannan ba zai taimaka mu demokradiya ba a irin waɗannan abubuwa ba mu sani ba ko ya sani ko bai sani ba ya kamata mu samu eh, kafafen watsa labarai mu haɗa domin wannan sakon da kai kunnan shi yanzu da kuke a sauke shi wannan da aka rantsar to ai ba ma maganar rantsuwa a ciki eh, akwai akwai zahi a ce mutum ya ci zabe ga shi certificate of return sannan an ɗauki wani akan hanya an rantsar da shi to kaga wannan bai zama abun mamaki a wurin mu ba saboda eh, eh, chairman din ushishi ya ga wani akan hanya shi ma ya rantsar da shi kaga mu gare mu ba abu bane na farko amma in ya zo na biyu sai fara zama abin mamaki to yanzu me za ku yi abinda za mu yi muna son hukumomin da ya kamata suke da alhaki akan wannan abu su gaggata ɗaukar mataki in ba su ɗauka ba to mu muna da matakin da za mu bi akwai matakin ba zan iya gaya maka yanzu ba sai in ba su ɗauka ba za ku ba su wa'adi ne kamar nan zuwa kaza haka eh, eh, wa'adin da ya kamata a yi zaben a ya riga ya wuce yau muka zauna da hukumar zaɓe ta jiha ta hitar da timetable na zaben esa a ƙaramar hukumar kaca da zaben shi ma duka by election din ne a gurara a izo eh, a nan kaga banda na ushishi so tun da banda na ushishi ba mu san ita abinda da apc take nufi ba koko abinda ta yi akwai kuti shi eh, ya tabbata hukumar zaben kun tuntube da mi tace muku ah, ai ba alhakinmu ba ne mu tuntubi hukumar zaɓe ko wani kansila ya mutu ko kuma wani kansila bai mutu ba domin ta kira mu akan zaben eh, ezon a karamar hukuma gurara da isa karamar hukumar kaca ka gaba mu muka rubuta mata amma yanzu tunda matsala ta faru me kuka ce musu su INEC tun da na ji abun na kira ciyaman na INEC na gaya mishi ya ce don Allah don annabi in yi hakuri za su yi bincike akan wannan abu kuma ya gaya min sun yi bincike sun tabbatar da wannan magana gaskiya ne amma ciyaman din ya ba su hakuri na ce a dalili ne da ya zo ya ba ku hakuri in ya ba ku hakuri shikenan ku kun hakura an cuci jama'a to shin jami'ar APC na jihar mai mulki na sane da wannan lamari to nan ma Mustapha ya tattauna da sakataren tsare-tsaren jami'ar ta APC na jihar wato Ismail Madubu ga kuma abin da ya shaida wa Mustapha din a hakika ba mu samu labarin rasuwar wani kansila daga ushishi ba kuma in har kansila ya rasu a ushishi mun san tsare-tsare da ake yi za a tura ma hukumar zaɓe ne hukumar zaɓe ta kira mu ta ba mu rana da za mu je mu zaɓen share fage kafin a zo a yi zaɓe na jiran election in an ce ciyaman na karamar hukuma ya ɗauko wani ƙanin wancan ya gaji wannan kujera addini da ta tanadar da gado ta yi bayanai akan abubuwan da ya kyautu a gada mm. da kuma wanda zai iya gadon su kujera da ake da shi na kansila kujera ne na haƙƙin al'umma ba appointment ba ne da wani zai ce a ɗauko ƙanin wani a rubuta abin nan matukan ciyaman na local government ya yi haka ya yi kuskure babba kuma jam'iyya za ta ɗauki mataki na hukuntawa a kan shi san batun mutuwa ba kusan labari ba kuma ba mu ne zai sanar ma a rubuce ba hukumar zaɓe ne zai sanar ma hukumar zaɓe ne za ta kira mu ta gaya mana cewa akwai rasuwa wuri kaza ya za a yi ya za a yi kasan sabanin yadda ake yi da amma da mustapha nemi ji daga bakin shugaban karamar hukumar ta ushishi da ake tuma ya yi wannan nadin mustapha tambaye shi shin da gaske ne ya rada kanin kansila a matsayin wanda ya mai gurbin sa ai ba wani na isan da wani a mana ni ba majalisar ba ni ba eh, abin ba ainihin ba ba polisi ko abin ba yadda eh, amma su sun yi bayani cewa akwai wani usman shi ne karafin a madadin usman sheshi ya yi usman sheshi za su rasuwa sheshi eh. ya an zo ne a kan wadda na da kofi a kan shi ne sai na zo ofis na suka ce za su zo da shi wani sa su ga kamar a nuna mini shi kamar su suke zuwa da wuce ta ah, ta aka kuzi san wuce sahon wuce sahon da shi Yara da ma su da shi Wani ko ba ba ma ta ta ba kowa ba polis ba ko da rufafin na mara na abu ba kowa ni da nike da na gaba sa cika mini wanda da ta aka da san kowace can wuce da shi sun ce ka kai musu labarin mutuwan kansulan nan ba sai satin nan da ya wuce ran juma'a sai eh, ne in fact akwai wajajen eh, da za a aika musu gaskiya ne amma me yasa aka ba ta dace saboda ta sa abun nan ta kuma ka'idoji na jama'a wallahi sallahi eh, to nan wanda na yake shi, don lokacin da magana sai suka tsere da mutane abu ne man ce rubuta a rubuta lokacin da zauna ba bai bai je wajen shi bai bai wajen su wata cikin Allah. To ba na yadda Allah ne kana da ta manufa ta daban. a ba wannan manufa wallahi ai ban da ba ni wajen ma nake ba ba a wani san wajen ba da can gwamnan wood ne ni ko na wajen da wood. Eh amma dai kai kai ne shugaban karamar hukuma ta da za a yi eh, ba ko na kan ka ne ko. Eh, yanzu su ainihin sun ce kama wuce ka'ida don ya kamata kafin wata uku a yi zaɓe yanzu ana neman wata hudu da mutuwan nan ba ta ma sanar da su ba sai la juma'a nan da ta wuce wallahi na ji na ba su hakuri sai hakuri sai eh, hakuri ga na su jina ne na ba su abin da Allah ta Allah ji mana hakuri gaskiya ga abin da ya faru to wai me dokar kasar ce ne game da wannan lamarin ga kuma abin da barista Muhammad Ensuru yake cewa na farko dai idan tun da zaɓe ne wanda aka zaɓa ya mutu within 24 hours awa 24 ya kamata a ce ita state inec mutum da kansila ne state inec ne inec watan eh, eh, hukumar zaben major ita ne take organizing local government election ya kamata a ce cikin awa 24 ya shi chairman ya yi reporting masu ya gaya masu rubuta masu eh, rubuta masu officially cewa wani kaza mai rikon um, kujera na ward kaza kansila kaza ya rasu saboda haka muna neman ku ku zo a zuwa mana zaɓe sannan ya yi informin partinsa shi ma ya gawa partinsa saboda su ma su yi su yi shirin su yi primaries ai dole su yi primaries dole za a samu candidate kala-kala da za su yi to su ma su yi primaries na wannan Eh, sana'ar sake yin zaɓe eh, babu wata doka da ta bashi iko ya je ya ɗaura wani eh, in ya ɗauran tunda ya musanta in tunda ya musanta ba mu da tabbas kenan cewa ya sa wani in ko ya sa to ya yi kuskure babba ya shiga laifi domin bai da wannan iko doka ba ta ba shi wannan iko ba to shi wannan jinkiri da ya yi fi kusan watanni biyar wannan ma laifi ne wannan ma ya nuna cewa ji eh, bature ce there is no smoke without fire wata babu ba ganin hayaki ba tare da an kunna wuta ba ai wannan jinkirin da ya yi shi ne ya sa mutane ke cewa ya ɗaura wani to da yake ba mu samu ji daga bakin shugaban hukumar zaɓe ba ko kuma ita hukumar zaɓen jihar ba za mu ci gaba da bin hukumar har sai mun ji abin da ta gano da kuma matakin da za ta ɗauka idan har haka ya tabbata gaskiya yanzu kuma yau a nan shirin zai ɗiga aya a madadin wakilin namu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari da bakin nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. jihar borno ita ce jiha ɗaya tilo da fuskanci hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram mafi muni wanda ya kasar harkokin ilimi a faɗin jihar kama da kisan wasu ɗalibai da sace wasu daga cikinsu da kuma rugurguza harkokin karatun baki ɗaya har ma da kone-konen wasu makarantu sakamakon hare-haren wanda ake san cewa 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne wanda hakan ne ma ya sa gwamnatin jihar rufe dukkanin makarantun da ke wasu ƙananan hukumomi da ake ganin tamkar ba su da tsaro don dawo da su wasu garuruwan da ake ganin akwai ingantaccen tsaro ciki yanzu haka dai gwamnatin jihar ta ce ta dukufa wajen sake ganin cewa ta sake farfar da harkokin ilimin a fadin jihar kama da gina wasu sabbin makarantu da kuma kwaskware waɗanda ake da su yanzu haka dai gwamnatin jihar na kan gina wasu makarantu ne ce za ta sa marayun 'ya'yan kungiyar boko haram ciki wanda suka tasan ma fiye da dubu hamsin da ma waɗanda aka kashe iyayensu sakamakon wannan rigingimu a ciki da wajen jihar wanda yanzu hakan kuma ta soma ɗaukar nauyin wasu ɗalibai musamman ma 'ya'yan fulani makiyaya da akasarinsu makiyaya ne wadda wasu daga cikinsu su rasa ma shanun nasu sakamakon wannan rigingimu na 'ya'yan kungiyar boko haram din wanda da dama daga cikin su suka dawo birane don neman abin da za a ci gaba da gudanar da rayuwa musamman ma na ayyukan gadi da dai wasu ƙananan sana'o'i yayin da 'ya'yansu kuma ke rika musu irin waɗannan sana'o'in sai dai gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ya ce ba za su bari su ci gaba da ganin irin wannan tafiyar ba ganin cewa dukkansu na da haƙƙi karkashin sa na ilmantar da su kamar yadda za a ilmantar da 'ya'yan kowa da haka ne ma ya soma wani shiri na musamman na ilmantar da 'ya'yan irin waɗannan makiyaya da yanzu hakan ake da fiye da ɗari biyar a wata makarantar da ake kira Economic College of Theology wadda ta kasance ɗaya daga cikin tsofaffin makarantu da ake ji da su mana samar da ilimin zamani ne da na addini na yi dai tattaki zuwa wannan makaranta na ganewa na yadda waɗannan ɗalibai ke samun karatu ga kuma yadda tattaunawa ta ta kasance da wasu daga cikin waɗannan ɗalibai da suka samu irin wannan dama a karo na farko cikin rayuwarsu. Sunana Aisha. Aisha kina aji nawa? Ina noziri. To da kafin a kaki noziri kina kina makaranta? Eh. Kina makaranta ina? Ina lozu. Suna na Hafsa Abubakar. Na'am, kina aji na? Ina aji uku. Aji uku ina jin daɗin karatu? Wala muna jin daɗin karatu. Me ne ake koyar da ku? Ana koyar mu Arabic, English da Maths da Qur'an. Da kuna karatu ne ko kuma ku taba shiga makaranta ba? A ba mu taba yin makaranta ba, nan makarantar muka fara kuma mun yi ilimi, mun gode mu babanmu. Kin ya da sunanki? Na iya. Kin iya karatu? Eh. To Allah ya taimaka. Amin ya rabbi. Fatima Umar. Da a ina kike karatu? A Islamiya. Ba ki a makarantar boko? A ba na boko. Wannan karon da aka kawo ku nan ko? Eh. Yanzu kuna jin daɗin karatun ko? Eh muna jin daɗi muna yi. Abdullahi Sani. Dama kana makaranta kafin ka kawo nan? Eh na yi allo dai. Karatun allo to suka shi an kaka nan zaka yi allo da zaka yi karatun Muhammadiya da kuma na boko. Eh duka ina yi. To ya kake jin karatun? Wallahi yana shiga sosai. Kana fahimta? Eh muna fahimta. Sai dai duk da irin wannan dama da gwamnatin jihar Borno ta baya waɗannan ɗalibai, gwamnan jihar ya sake jan hankulan iyayen yaran yana mai cewa. Ina kiran ku don Allah ku guji wa 'ya'yanmu mata aure da ba su kai lokacin aure ba don Allah ku bar su su samu ilmi. Dr. Muhammad Sani Albulaturi dai ne daraktan wannan makaranta na Elkanami. Yau da in takaita ma magana muna da yara guda 525 kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani bafulatani ya zo ya ce zai yi karatu a ba wa nan fulanin dama kawai ko sun kai dubu ma duk abin da ya shafi ɗawainiyar su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a ƙarƙashin jagorancinsa ta kasa yi musu to wai shin me ma iyayen waɗannan ɗalibai fulani ke cewa ne game da irin wannan dama na ilmantar da 'yan nasu da suka samu sunana Usman Usaini ka a daga cikin iyayen yaran da aka kawo su eh, ina a cikin iyayen wanda ya kawo yaransa makaranta a nan na yayan fulani eh yayan fulani kai ba fulatani ne ni ma fulatani ne na menene aikin ka aiki na dai muga amma mun ga da kiwo ne sai kuma Allah ya shigo da mu gari to me ba ku kamar sha'awar kawo ƴaƴan ku karatu a wani wuri ma fulani koran su ake yi kuma mu a Borno za a dauka yaran mu a sa a makaranta kamar akwai wani abin da kuke biya ne wallai kobo mu ba ma biya da abinci da inifo da takardu duk abin da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne eh, yaran ka nawa ne suke karatu a nan ni yara na guda bakwai ne suke karatu a nan madam coach bata dai yana ɗaya daga cikin masu tallafa a gwamnan wajen harkokin yatsa labarai ta bangaren tv wadda ita ma ta tana dafawa mai gidan nasu ne wajen ba da nata gudumawa don haɓaka harkokin ilimi a wannan jiha yanzu shekara bakwai kenan da nake ba da wannan taimako ta fangin karatu da farko na so mu da yara 20 a shekara amma wannan session in da ikon Allah na iya na sponsorin yara ɗari ba kawai su yi su shiga makarantar na sa su su jam wanda suka samu suka yi fasin jam nasu da kyau zamu nema musu university shine niyan mu yara ɗari nan gabaki ɗaya mun saya musu jam form kuma su rubuta a cikin su result ya fito mun samo wasu da suke da result masu kyau wanda za su iya barin college of education zuwa university kamar waɗannan ɗalibai mata ne ko kuma maza ne na fi sa ƙarfi a mata da shike ne ya ta mace ne kuma na san mata a nan arewancin mata suna baya in ya zo ta fanyin karatu so mata ne haɗaɗe da maza amma matan sun fi yawa idan yara ba su yi karatu ba mun da muka yi karatu ba za mu ji daɗin rayuwar mu ba don rashin ilimi gaskiya shi ya samu muka sami kanmu a wannan matsifan da muke ciki a borno na kuma sake tambayar gwamnan kowane tanadi aka yi game da ci gaba da ɗaukan irin wannan hidima idan har gwamnatinsa ta shuɗe insha Allah mun yi cikakken tanadi za mu na da mutane na gari mutane na korai su lura da wayannan yaran da makarantun shi ya sa mu muka gina makarantar kanmu kuma insha Allahu yarjejeniya da za mu shiga da Elkenu za mu biya su kuɗin kamar shekara hudu biyar wanda insha Allahu yaran nan za su samu ilimi har zuwa lokacin kuma mun yi imani Allah yana tare da mai gaskiya babu wani gwamnan da zai so ya ce zai hana abin da ake ya Fulani 'yan uwanmu dole ne kuma a tallafa musu domin suna cikin tsananin rashi da talauci dole ne a yi tanadi a tallafa masu musamman mata fannin ilimi a yanzu kafin dare ya mana. Kwamanar Musa Ino Kubode shine kwamishinan ma'aikatan harkokin ilimi na jihar Borno. Yau muna maganar matsalan tsaro. Matsalan tsaron nan kowa ya san abin da ya kawo shi. Ummul Baisan wannan shine jahilci. Ashe in ba mu yi maganin wa'annan abubuwan ba to mu tsammaci wani matsalan fiye da inda muke ciki yau Allah ya sauwake. Na kuma zaga wasu azuzuwan karatun waɗannan ɗalibai. Inda da suna ɗaukar darasi kamar haka. 것이다. 아. ganin cewa waɗannan ɗalibai za su tafi hutu kuma an saba masu girki sau biyu kowace rana a wannan makaranta gwamnan jihar borno honorable kashe shatima ya sake tanadar da buhuhunan abinci ga iyayen waɗannan ɗalibai cewa ko da ma suna hutu a cikin da dafa musu irin waɗannan abinci kowane iyaye za mu ba ku shinkafa buhu ɗaya da spaghetti da mai galan ɗaya yara sun je hutu ya kamata a ciyar da su yadda mu muke ciyar da su a makaranta hajiya fatima shugaba da da ya ce shugaban mata da ke kula da girkin waɗannan waɗannan ɗalibai. Irin abincin da yaran Fulani suke ci. A yau wallahi ko gidan gwamna irin abincin da suke ci kenan. Shi ne irin wanda ake kawo ku daba koko? Irin shi ne ake kawo mana gwamna yake mana oda barista yake kawo wa mu dafa yara. Kamar da me da me ake kawo muku? yana kawo mana madara ana kawo fulawa za mu yi fanke muna yi musu shayi da wannan breakfast kenan za mu yi musu fanke da shayi da madaran shi kamar yadda kowa mai kuɗi zai sha da rana kuma yanzu haka wanda yana kan wuta kana ganin shin nan shinkafa ne da miyan stew a stew din kuma da nama na dai dan zaga cikin wannan makaranta inda naga waɗannan ɗalibai da su wuce shekaru tara zuwa goma ba suna cin abin da aka girka musu wanda har ma na so matabbai su wa zai dan min irin wannan abinci to wa zai dan min a cikin kwace a'a shikenan kwace na gode ke mai sunanki amina To me yake ci? Rice. A Hausa Shinkafa da miya. Da miyan dage-dage? To kun ci da safe? Eh mun ci. Me aka baku da safe? Fanke da shayi. Fanke da shayi yanzu kuma an ba shinkafa da miya. Eh. Yana isan ku? Yana isan. To Allah ya taimaka. Ai karatu ko? Ganin cewa waɗannan ɗalibai sun fito ne daga wurare daban-daban da kuma shekarun su ya bambanta yayin da wasu daga ciki suka kasance masu wayo wasu kuma 'yan ƙanana ne. Hakan ya sa na tambayi daraktan wanda makarantar wato Dr. Muhammad Sani Albalature ko ya ɗabi'un waɗannan ɗaliban yake a da da kuma yanzu wato watannin farkon nan ba sa ma iya cin abincin saboda wawa ake har a zubar da abincin in suka dauki in za su yi alwala akwai babban bahu haka in sai su dauki buta sai su tsoma a cikin bahon sai su iba sannan kowa nema yake ya ci zalin wanda ya fi sa haka muka ringa fama da su amma yanzu walillahi alhamd ka ga yanzu su suke kontrolin kansu za su alwala su a tsanake za su ci abincin su a tsanake suna jin daɗin karatun nan za ka dai an kwashe watanni bakwai ne ana ɗiban waɗannan ɗalibai a matakai daban-daban a wannan makaranta na yar karami da kwashe shekaru arba'in suna aikin koyarwa wadda kuma na ɗaya daga cikin fitattun makarantu da dan sai wane da wane ne kawai ke samun irin wannan dama amma cikin ikon Allah sai ga dan bafulatani makiyayi ya samu irin wannan dama da neman ilimin zamani da na addini a sauwaƙe Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. yau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.